Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkan mu sake saurara da ku a shirin mana hantsi yau ranar Lahadi 14 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. gwamnan jihar hawaii ta amurka david ige ya ce ba za su lamunta da irin kuskuren nan da aka yi na yin gargadin cewa makami mai linzami na nan tafa zuwa hawaii ba da yammacin jiya asabar ige ya faɗa manema labarai cewa ya yi takaicin al'amarin kuma ransa ya ɓaci ya ci gaba da cewa yau rana ce da ba za mu ta mantawa da ita ba rana ce da aka gaya wa al'ummanmu abin da suka fi jin tsoro a duniya na dab da faruwa manema labarai sun yi ta maimaita tambayar ta yaya aka yi irin wannan kuskure ya faru gwamnan ya ce gwamnatin na yin duk abin da ya kamata don tabbatar da hakan bai sake faruwa ba nan gaba 'yan hawaye sun nuna firgita lokacin da aka gargaɗe su da safiyar jiya asabar ta gidajen talabijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma wayoyinsu jim kaɗan bayan karfe takwas na safe a wani yankin al'ummomin jihar suka samu saƙon da ke cewa makami mai linzami yana kan hanyarsa zuwa hawaii a nemi mafaka cikin gaggawa wannan ba gargaɗin gwaji ba ne farar hula akalla ɗaya ya rasa ransa kuma jami'an 'yan sanda da yawa sun raunata a wani hari da ake zargin 'yan kungiyar alshabab sun kai wa wani jerin gwanon motoci a gabashin kenya a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida Mwend Njoka ya ce harin ya faru ne jiya Asabar a lokacin da jerin gwanan manyan motoci da 'yan sanda ke baiwa kariya ke tafiya daga yankin Lamu akan gabar arewacin Kenya da ke kusa da Somalia. Njoka ya ce wasu gungun mutane da ake zargin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Alshabab ne suka kai harin wanda ya lalata motocin 'yan sanda biyu. Shugaban 'yan sandan yankin Larry King ya ce maharan sun harba roka ne akan motocin 'yan sandan inda motocin suka kama da wuta mayakan alshabab sun sha kai hare a yankin da aka kai harin a shekarun baya-bayan nan alshabab na da alaka da alka'ida ƙungiyar da usama bin laden ya kafa a shekarar 1998 gwamnatin kenya ta yi ƙoƙarin dakatar da hare-haren da 'yan ƙungiyar alshabab ke kaiwa waɗanda suka ce suna ramuwa gayya ne bayan da kenya ta aika da sojojinta zuwa Somalia a shekarar 2011 a wani bangare na sojojin kungiyar tarayya Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da sauran 'yan ƙasa na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da kalamar rashin mutunci da ake zargin shugaban ƙasa Donald Trump da furtawa lokacin da yake nuna damuwarsa ga 'yan ƙasar Haiti da kuma 'yan ciranin da ƙasashen Afirka. ranar alhamis ne shugaba donald trump ya bayi wa 'yan majalisa mamaki lokacin da suke tattauna kan shige da fice a fadar white house me yasa ake barin dukkanin mutanen da suka fito daga wulakantattun kasashe su shigo nan trump ya tambaya a cewar rahotanni masu yawa waɗanda aka tabbatar da mutanen da suka halarci tattaunawar kashi casa'in da biyar na mutanen haiti baƙaƙen fata ne hawa kuma yawancin mutanen afirka Trump ya ce ya kamata ya Amurka ta bar mutane su shigo daga kasashe irin su Norway, waɗanda ya bayyana da cewar mafiya yawan su farar fata ne. Trump ya yi amfani da kafar Twitter ranar Juma'a wajen musanta yin amfani da irin wannan kalamai da ake ɗauka kamar cin fuska. Ya ce ya yi amfani da kalamai masu nauyi, amma bai yi amfani da lafazin da ake zarginsa da yi ba. Ƙasar Tunisia ta yi shirin kara tallafin da take baiwa marasa ƙarfi har na dala miliyan 70.3 bayan kwashe kusan mako guda ana zanga-zanga kan matakin tsuke bakin aljihun gwamnati a cewar jami'ai a jiya Asabar. wannan zai shafi iyalai kusan hamsin a cewar muhammad Trabelsi, ministan kyautar rayuwar jama'a. Ya ƙara da cewa zai taimaki masu ƙaramin ƙarfi da masu tsaka-tsakin wadata an shirya shugaban ƙasa beji esebzi zai ziyarci gundumar etadham inda masu ƙaramin ƙarfi suka fi yawa a babban birnin ƙasar wadda ta sha fama da zanga-zanga daga ƙarshe koriya ta kudu ta bayar da shawarar haɗa ƙungiyar 'yan wasan haki na mata daga koriyoyin biyu domin karawa a gasar wasan olympic da za a yi a wata mai zuwa wanda hakan na iya kawo wani babban ci gaba ga hulɗa ƙasashen biyu an kawo wannan shawara ne ranar talata lokacin da wakilan kasashen biyu suka tattauna a ƙauyen fomjob kuma wakilin kure ta arewa ya tabbatar da wannan magana labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Muna kuma farin cikin sake saduwa da kuwa cikin shirin nan na farko a wannan sabuwar shekara ta miladiyya shekara ta 2018. Matsalar rashin ci gaba bai tsaya ga ƙasashen musulmi ba kaɗai, musamman a nahiyar Afirka. Amma watakila abin da zai sa a fi alaƙanta musulmi da rashin ci gaba a yanzu ba zai rasa nasaba da koma baya a bidar ilmin zamani, ko ma mu ce kai tsaye ƙiyayya ga ilmin zamani, duk da cewa masana suna danganta ilmin zamani da samo asali daga irin harsashi da binciken da malaman addinin Islama suka aza. amma matsalar tun watakila ana faɗinta a cikin zuciya ko ana faɗa ana kashe murya abin ya kai wa wani dattijo a ƙasar Masar hawuya. har ma ya ce علمكم ومعرفتكم يا مسلمين اليوم المسلم يعيش في عصر من راسه إلى رجله الكل من صنع غيره هذا من صنع ina iliminku da fasaharku ya ko musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kube hularsa da ke daure da rawani ya ce wannan an kera shi ne a new zealand ya kobe tabarau da ke sa ya ce wannan an kera shi ne a kasar austria inda ya nuna karamin bututun magana da ke liƙe a jikin rigarsa ya ce wannan an kera shi ne a amurka wannan agogo kuwa an kera shi ne a switzerland takalma na kuwa an kera su ne a italiya yajin suturar nan tawa an kera shi ne a burtaniya ليش ترفعون ايديكم في الصلاه وتقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين ينصركم على من على من Ya ‘yan uwana, in ji wannan dattijo ba ma mallakar komai a rayuwarmu a wannan zamanin, me yasa kuke ɗaga hannu ku roƙi Allah ya saukar da nasara ga musulunci da musulmi nasara akan meye nasara akan meye in ji wannan dattijo da ya ƙara ɗaga murya ya za a yi ku samu nasara Allah ya faɗi munanan lamura da kan faru sakamakon rashin sani ko jahilci Tafin 30% min al-musulmin almuslimin la yaqra'una wa la yaktubun ma fi jami'a fil alam na'tazu bi annaha jami'a tukhrij al-uqul wal itarat allati tusayyib ad-dunya Kashi talatin daga cikin ɗari na musulmi ba su iya karatu da rubutu ba. Dattijan nan na da ra'ayi irin wannan inda yake cewa ba mu da jami'a ko ɗaya da za mu yi alfahari da ita a ƙasashenmu na musulmi wacce ta samar da mutanen da kan tallafa wajen ci gaban duniya. Mu al'umma ce da ba ta son karatu ko rubutu. Yanzu ɗaya ne ga watan miladiya. Shin waye ne a bara zai ce ya karance wani littafi daga bango zuwa bango. Ba ma son karatu. Ba ma sanya matanmu da 'ya'yanmu ma su yi karatun. Al'arabi ya kara kitaban في السنة ثلاث أربع كتاب balarabe yakan karanta ɗaya bisa huɗu ne na littafi a shekara wato rubu'in littafi yan jafan kan karanta littattafai tamanin a shekaru biyu ta yaya za mu iya zama tamkar jafanawa ta yaya za mu iya zama tamkar amurkawa waɗanda suka fahimci muhimmancin karatu da tsara rayuwarsu amma mu muna rayuwa ne cikin ruɗu da zulumi umma ta'ish bil awatif wataƙila rudu da dattijon yake magana ya hada har da wannan shi yasa manzon Allah ya ce yaro karami tun daga shekara bakwai a fara koya musu sallah in suka kai goma a bulale su in ba za su yi ba to lokacin da ya kai shekara bakwai din nan zuciyan kaman koran karfe ne duk abin da aka faɗa yana rikewa yadda ka san magneto haka yake to shi yasa bature ya cire yi wayo yayi primary sai a tura wa lafiyar zuciyar nan tunanin bature tun a karaminsa sai mamaye masa zuciya ya kai shekararsa bakwai aka sashi in yi shekara shida a primary six shi kenan yanzu dab da balaga wannan shine wayon da aka yi ina fata gane da kan ma ai sabin ne primary sabin ne daga baya ne aka mayar da shi six lokacin in ka karanta primary six to seven kana turanci tar na daɗin duk wanda ya yi ya sani ina ba ta gane wannan ba akwai wani wakan da ma ake koya wa yara ba class 1 dola eh class 2 dola eh class 3 dola eh class 4 sun yi kusa class 5 bbc class 6 baturai haka ko cbc haka haka ake koyawa an samu kakanmu suka yi kuka aka cire mu Babu inda wannan koma baya ya fito fili kamar a ƙasar Hausa da ya haɗa har da ƙasashe makwabtan Najeriya ciki har da jamhuriyar Nijar. Wannan matsala ana ganin ta ta fuskar almajiranci. Ga rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana kan sarasala da matsalar almajiranci tsakanin al'ummar musulmi a yau. muryar wasu almajirai kenan da suka zo karatun almajiranci a katsina waɗanda ba su da takamaimai masu ciyar da su shayar da su ko kuma yi masa tufafi alƙaluma daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar najeriya sun nuna cewa akwai jimlar almajirai sama da miliyan goma a arewacin ƙasar a birane da ƙauyuka ita dai kalmar almajiranci an samo ta ne daga kalmar larabci ta almuhajjir wato matafi domin samo ilimin addini dr ahmad kale malami ne a jami'ar alkalam da ke katsina ya yi bayani akan yadda harkar almajiranci ta fito wannan makarantu da aka yi su a sa sale su gangaro aka zo aka bude tumbuktu aka bude garin jini har ya shigo zuwa nijar yadda shehu usman bin fodio da kansa yi wannan harkar almajirancin ya karatu gurin shek jibril za mu ga cewa duka tafiyar da suke ba da tarihi ya ce son ya bara kuma asasin ita kanta wannan daura tura yaro ije ije bara musamman mutanen sun saba su tura yaran su yawanci zuwa gabashin kasa shine kamar maiduguri to za mu ga cewa ai asali a lokacin Sheikh Alkanami zo ya fara koyar da su karatun Alkur'ani da warshu da shawararsu aka fara tafiya zamu ga tsarin an yi shi ne saboda lokacin malaman ba su wadata ba to malaman suka zo suka wadata suka watsu guri daban-daban mutane su suka ci gaba da rike wannan habit na tura yaro sa. sannan kuma guzurin ma sai aka daina bashi an samu matsala a tafiyar malam Bahaushe fahimtar su da abin da ake ce masa almajirancin sai ta canja zuwa wata hanya ta babai ya guja yaran shi a addini mun riga mun sani annaba da yawa sun yi tafiye-tafiye irin wannan su je su zauna guri kaza amma za ka ga gun da suka tafi nema din suna tafiya ne tare da guzurin su ya zama to suna da abin da za su ci da abin da za su sha babba abin da za ka yi mamaki shine ba ka samu wani gari daga cikin garuruwan kasashen Hausa sai akwai malami wanda yake koyarwa to kamata yi wa mutane sai su dinga tura yaran su zuwa nan wurin to amma dan kasance abin akwai son zuciya ciki ana tattara yaran ne ba dan kuma dan a guje daga cikin masuliya wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukka ba mu masu kiwo ne kuma za ta mai Shi ma Dr. Muhammad Ali ya yi tsokaci kamar haka. Abin da ya samu ya tara mata. garin tara matan nan sai ka gani sun fi mai yawa ga nan ka tara yara ba ka da hanyar ce da su daga nan daga nan tunani bari in raba su da gida na ya faru bari in bashe su bari in raba su da gida wani ma yana kaiwa yaransa ga malaman ma daga ranar da ya miƙa wannan ya ba a sa ganin sa kuma ba dan haram bane halal ɗinsu ne amma kukan me zan bashi sai raba da malam uwaisu iliyasu na jami'ar umar musa ado da ke katsina ya ce zamani ya wuce irin karatun allo irin na ƙasar hausa wanda a halin yanzu baya harfar da ɗa mai ido kamar lokutan baya. Da akwai 'yan ƙa'idoji amma yanzu haka na abubuwan kara zube babu shakka wasu jihohi sun ɗan yi ƙoƙari sun yi dokoki waɗanda suka shahi ainihin tahiyar almajirai almajirai nawa zaka tai da shi to amma daga baya da aka sai suka watsar da wannan ya sanya abun gashi nan kara zube. A tattauna da na da wasu iyaye sun kira ga sauran iyaye da su rinka sassauta wa yara domin akwai makarantun Islamiyya a birane har ma da ƙauyuka. Mai da rahman rahama a sauƙaƙa wa yara a sauƙaƙa kai da za ka kai yaron ka ka san ba za ka ba da komai ba yaro ne sun ci bola sun ci wannan shi je gida ina ina uwata kaza kaza menene menene a ƙarshe a ƙarshe yaro ya tashi da inda ya kamata ya roƙa bani da inda bai kamata ya roƙa a bani ya je ya ci musu abinci inda ya kamata ya zanna da inda bai kamata ba ya zanna a ce ai karatu yake yi to inda qur'ani ya zo mana ba yin haka inda qur'ani ya zo wa duniya baki ɗi ba ƙasar hausa ko yarbawa ko najeriya ba daga makka ne da wuya ka ganin balar mutum yana bara yaron da ya kamata ya misali ya zo ya samu shekara biyar zuwa goma ya karanci alkur'ani har ya harace shi yanzu cikin shekara ishirin ma ba zai iya ba saboda matsaloli sun riga sun mai yawa shin da karatun zai ji ko ku da rayuwar cikin birni da aka turo shi wata zai ji Koko da fitintunu na malam saboda su suke dora masa zaka da almaji zai iya sawu goma a rana so kaga wannan abin ya jefar da karatun kawai ya tunkari wani abu na neman kuɗi domin biyan buƙatar wani Zaharaddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Masana suna ƙara jan hankalin iyaye kan rashin fa'idar tura ‘ya'yansu wasu wurare alhali a tsarin ilmin zamanin nan akwai wuri domin karatun addini zuwa kowane mataki ko matsayi. Ga rahoton da Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana daga Kaduna. A dangane da batu na almajirci da iyaye kan gwammace su tura yaransu ya zuwa wani wuri musamman inda muke ce gabas shi ya sanya na sami ƙwararren shehin malami Profesa Garba wanda shine Darakta janar na hukumar NTI wato mai horar da malamai ta ƙasa da ke nan Kaduna Maji. Shin yaya yake kallon wannan harka ta almajirci da kuma yadda iyaye za su fahimci abubuwan da ke nan da kuma falalar da ke tafi da agwama harka ilimi din ya zama an samu na addini an kuma samu na nasara. saboda haka shi kuma ilimi duk yadda ka neme shi zai taimaka maka wajen sha'anin addini na rayuwa wajen sha'anin sana'a da kuma zamantakewa baki daya saboda haka shi sha'anin almajiranci da neman ilimi abu ne gaskiya mai wahalar fahimta domin ya kamata a ce mutane sun fahimci musamman a zamani na yanzu matsalar da take da tattare da mutum ya ɗauki ɗansa ya tura shi wani ƙasa ko wani waje idan neman ilimi bai san cinsa ba bai san shansa ba bai san suturarsa ba bai san wajen kwanansa ba kaga wannan a zamanin na yanzu tabbas ya nuna akwai hatsari a ciki ta haka sai ka ga mutane sun rasa 'ya'yan nasu ma gaba ɗaya ko kuma sun je sun dawo ɗin ba a samu ilimin addinin ba kuma duk yaran da yadda suke tafiya sai dai a koya musu karatu shi ma karatun ƙur'ani babu tsarin sanin sallah da ka'idojinta ko yadda za a zauna tare da jama'a baki ɗaya da kuma sauran ka'idodin addinin musulunci amma yanzu yadda kake ganin yaran mu suna tafiya a bakin titi da guraren da bai kamata ba ake ganin su kuma duk halaye wanda bai kamata ba za ka ga suna ɗau ba. Su harkar ɓata gari ɗin nan da muke da su masu gaskiya ko da suna addini ko kuma masu fakewa su shiga wasu miyagun ayyuka a jikin kasuwanni da shauransu wasu daga ciki za ga cewa asalin abin da ya fito da su karatun almajirci daga nan kuma suka bige da irin wannan da shin a bangaren ku na kaman cibiyaka kila zai amfani masu sauraro su sani in akwai abubuwa da kuke koyarwa na horar da malamai dangane da koyar da addini na cikin makarantu. Mu duk abubuwan da muke koyarwa akwai bangaren addini akwai bangaren addinin musulunci akwai bangaren addinin kirista saboda haka ko a NCE wanda muke yi na babban takardar shaida koyarwa wanda ita ce gwamnati ta a yarda da ita mm. ko kuma a cikin kwas da muke yi na sha'anin ba da yasa kenan kuke kuke horar da su masu neman ilimi da ya shafi addini akwai islamic studies da ake kira wanda zaka koyi sha'anin addinin musulunci a cikin islamic studies din nan akwai sha'anin karatun alkur'ani da tajwidi akwai sha'anin koyon sallah akwai sha'anin koyon abubuwan ilimi na fikihu sha'anin doka da tsari da sauransu. Wadda haka kaga in dai mutum addinin yake so ya yi ai wannan kaɗai ya ishe shi saboda haka babu dalilin da mutum zai hana ɗansa ya samu wannan kuma har ma in ka kware ka yi gaba za ka iya ɗaukan wani ɓangare guda ɗaya a cikin wayannan kai ma ka zama mashahuri a ciki. Shin waɗanne irin kira za ka yi ga iyaye na karkara musamman waɗanda su suka gwammace su hana yaran su samun wannan ilimi na zamani alhali kuwa ana haɗa da addinin musulunci tsantsan shi. to gaskiya kiran da za a yi shi ne ya kamata mutane iyaye su yi karatun tanisu in ji bahaushe dole mutum ya yi la'akari da na farko ma dai tukun rayuwar yara domin yadda suke yawo a titin nan yadda ake al'amura a yanzu sace mutane da sauransu to babu garanti ma cewa yaro zai je ya dawo a raye saboda haka ko a ina ga rayuwar yaro tana da muhimmanci a gurin iyaye na biyu yadda wayannan makarantun suke tafiya kamar yadda na gaya maka ba lalle ba ne mutum ya koyi yadda zai yi addini shi kuma addinin musulunci dan ka iya karatun qur'ani baka iya yadda za ka yi sallah da sauran zamantakewa ba ai kaga akwai matsala a ciki saboda haka ni shawara ta shi ne tunda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun fahimci wannan yanzu suna kafa makarantun tsangaya na islam da sauransu eh. wanda a ciki za a koya maka karatun Kur'ani, za a koya maka fikihu, za a koya maka sauran ɓangare na addini, sannan kuma za a koya maka boko kamar lissafi, kamar turanci, kamar ilimin zamantakewa da sauransu, wanda irin wannan za ka yi karatu har ka gama kamar kowane ɗan makaranta ka tafi jami'a. Saboda haka ina ba wa shawara ga iyaye ya kamata su fara amincewa da waɗannan makarantu na gwamnati domin abin da ake faɗa zancen cewa wai addini ya hana boko wane ne duk wani yanzu nake ga ya zama tarihi. Sani Shaibu Malfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Sai ta yiwu muna iya cewa ga ‘yar shaidar cewa a tsarin ilmin zamanin ya hada har da na addini, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo. Primary two. What subjects are you studying? English and mathematics, basic science, Lugatul Arabia, Hausa language, computer study. Wannan sauti na yara ne, ɗaliban makarantar firamarin almajirai da ke garin Jalingo. Duk da alamun fa'ida da ke tattare da tsarin makarantun firamaren almajiran, zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu muddin wasu iyaye ba su daina dasa wa ‘ya'yansu ra'ayin kyamar ilimin boko ba. Alamun wannan kuwa ya biyo bayan saduwa ne da na yi da wasu yara almajirai da ke bara a garin Jalingo. A kai ya sunanka? Usman. Daga ina kake? Bauchi. Kai makarantar primary? Kai kai kai kai. a can a can bauchi akwai islamiyya a ko to ya baka shiga ba kai fa za ka yi makarantar firamare ya sunanka abdurrahman abdurrahman daga ina kake kace daga iware akwai islamiyya iware eh. to ya baka shiga ba an kawo ni makarantar allo ne me ya fito da ku yanzu barin masa a ah, ba ku karya bane can kun karya to me za ka yi da masa tun da ka karya eh bai karya ba ko eh kun karya duka kafin ku fito ko da yake mafi yawan wa'annan yara sun baro iyayensu ne daga jihohi kamar su Bauchi Gombe Kano da kuma sauran jihohin Arewa akwai wasu su daga nan jihar Taraba kana daga ina Gaddafi Shugaban makarantar firamare ta almajirai da ke Jalingo Bakari Also ya ce al'amarin yana rabi ne da rabi don a faɗansa akwai iyaye da kuma wasu malaman tsangayya wadda ke ɗarɗar da wannan sabon shiri na ilmantar da yara almajirai daga wani gefen kuwa akwai waɗanda suka fara fahimta kuma suna sha'awar ganin 'ya'yansu sun shiga wannan sabon shiri. Ana rena daga farko, misali ana nuna kama a nan ainihin boko zalla ake yi. To malamai da kansu yanzu suka fara ganewa a kan cewa ba haka ba. don a nan gabaki daya yaran da suke zuwa a nan su yi boko su hara da allo a nan ina gaya maka maso uku ne ake yin da safe da rana da dare gabaki daya ana zaune a yi allo sosai da malamai suka gane yanzu nan yaran da suke nan da yaran da suke a ƙarƙashinsu yaran gabaki daya wanda suke nan sun fi waɗancan a kasarin almajiran tsangayya da ke jihar taraba suna daga ƙananan hukumomin gasol ardokola da kuma baline kuma jihar na da makarantun almajirai guda biyu wadda tuni yanzu ɗaya da ke garin mutum biyu ta kai ga ɗaukar ɗaliban sakandare. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. ko da a cikin masu kare tsarin ilmin tsangaya sun lura da cewa akwai matsala ainun da yake buƙatar gyara sosai. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad kan haka. Bukatar dai ita ce yadda za a kawo tallafi daga ɓangaren gwamnati, al'umma da kuma iyaye a tsarin gudanar da irin waɗannan makarantu a maimakon yanzu da ake barin komai hannun alaramomi abin ke sa almajiran waɗannan makarantu ke bara domin kulawa da kansu sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan nauyin da ake ganin an bar su hannuwan alaramomi ko kuma malaman makarantun na allo sheikh tahir usman bauchi fitaccen malamin addinin islama a najeriya yana ganin ɗawainiyar gudanar da karatun tsangaya yana kan al'ummar musulmi su iyaye ai su riga sun taimaka tun da suka miƙa yara hannun malamai don saboda su raba su da halin biri su raba su da halin kare su raba su halin jaki malamai ne suka yi raba mutum da waɗannan hali amma shek baka ganin ya kamata ta fannin abinci da sutura da sauran makamantansu an bar komai wa malami shi kuma ba wani abu yake samu ba shi malamai ai ba shi da aka bar masa shi ai ba ana fama da sauran waɗannan amma kuma in ji cewar wani malamin addinin musulunci ya boci dr zubairu madaki neman ilimi a addinin musulunci yana buƙatar tanadi yadda zai samu daman zuwa ɗaukan wannan ilimi ya zo ya sake maimaitawa ba tare da ya tagayyara ba ba tare da ya wulakanta ba ba tare da ya shiga cikin wani hali wanda yake mutane idan suka gani za su ji kyamansa duk uban da zai ɗauki yaronsa ya kai shi wajen haddan alkur'ani ko kuma ya kai shi wata makaranta to ya kokari ya masa kyakkyawan tanadi na ainihin abinci da tufafi ko kuma ya biya kuɗin da malamin ya yanka wanda za a rinka biya duk ƙarshen wata domin tattalin ainihin jin daɗin wannan yaro don ya samu haddan alkur'ani yadda ya dace. to shin wasu matsaloli ne makarantun allon da kuma almajiran ke fuskanta domin sanin su na ziyarci makarantar allo ko kuma ta tsangaya. kansa muna buƙatar a ce mun samu kamar ajujuwa da gurin kwanan yara da muna da matsalar su ainihin ainihin ko amma su yara ya kamata su su da kansu su a wani wani abu ne kamata ko duk shekara ko duk wata shida ko gwargwado ko wata to amma kuma ganin yadda wannan tsarin ya kasa dakile yawon bara da almajirai ke yi akan tituna hakan ya sa farfesa salisu shehu masani kan ilimin addinin musulunci da zamantakewa a najeriya ya ce ya zama dole kan al'umma ta sake nazarin irin gudunmawarsu ga makarantun tsangaya idan aka kwatanta da na boko in misali a makarantun boko an yi bayanin eh, an kafa pta ta yadda za a jawo eh, al'umma su taimaka to kaga anan in pta ba za ta yiwu ba za mu iya sanin yadda za a yi a cikin unguwa ko ta hanyar masallatai na unguwa domin za ka ga makaranta kusa da masallaci ko ta hanyar masallatai na unguwa a kafa kwamitoci da za su rinka tallafa wa waɗannan makarantu wannan wata hanya ce ta taimakon waɗannan makarantu da cetonsu. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Masu aro kamun mai sallama da ku akwai buƙatar al'ummar musulmi musamman a kasashen Hausa su farga. Masana suna kashedin cewa ko mahukunta da al'umma baki ɗaya su tashi tsaye su magance matsalar almajiranci ko kuma su shirya sayan makamai domin tunkarar Boko Haram mai zuma? wadda labudda suna gargadin illarta sai ta ninka wacce ake fama da ita a halin yanzu. Saboda yaran da ke gararan ba kan tituna ba sa karatun zamani balle na addini, babu sana'a ko wani iri. Ƙarshenta duk mai miƙa musu naira dubu biyar da wankin kai a shirye suke su ba da kan. Masu aro da wannan rahoton muka zo ga ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.